kamar yadda muka samu labarin cewa inda shugaba macron ana zargin shi da cewa dukkan wani rikice-rikice da ake yi a jamhuriyar nijar akwai hannun shi a ciki inda muka samu labarin cewa inda an samu wasu 'yan ta'adda waɗanda aka yi bincike dangane da su an gaga akwai hannun shugaban ƙasar macron na ƙasar faransa da hannun shi cikin dukkan wani rikici-rikici da yake faruwa a jamhuriyar nijar kamar yadda dai rahotanni ke nuni da cewa inda shugaban kasar faransa yana nuna yana son jamhuriyar nijar ne amma babu cita a zuciyar shi sai dai yana son ya hasada abubuwa da dama waɗanda za su kawo rikice-rikice a cikin al'umma na jamhuriyar nijar da kewaye kamar yadda wasu rahotanni ke nuni da cewa inda shugaban kasar faransa macron a halin da ake ana zargin shi da